Taron da yawa kana ne a garin Tawa inda kungiyar Taro ta ta hada mahukumta kungiyoyin fararen hula da malaman makarantun nan boko da na uwayen dalibai da sarakunan gargajiya da NGO ko ONG da proje proje masu kawo tasu gudunmuwa domin samarwa sha'anin bokon kasar sabuwar tafiya kasancewa an share shekaru masu tarin yawa abin na kasa ga biyan bukata dauko daga bangaren gwamnati zuwa uwayen dalibai Isami Ciroma Muhammadu ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar ta rotab da ke son kawo nata kokari na ci gaban ƙasa a wannan gabar ta karatun boko makasu da wannan ziyara dai da wannan taro da muke a yanzu haka a jihar tawa ita ce mu ba da horo bisa kan sha'anin ingantar da ilimi musamman fannin ƙara kuɗaɗe a cikin sha'anin ilimi da ilimi karamin ilimi da ilimin koyon aikin hannu musamman inspector inspector na education da ncpc da wasu ƙungiyoyi a hula wanda suke taimakawa ta hiyar da sha'anin ilimi ita dai wannan matsalar ta shafi firamare sakandare da ma jami'a shi na sa aka bullo a kasar da wani sabon salo na cilastawa kananan hukumomin kasar kara kudaden da za su tallafa wa sha'anin bokon kasar a yankunan su shi yasa ni tambaye kamara da alasan abubakar na kungiyar malaman makarantar boko yan kwantaragi ko shin sun gamsu da wannan sabon salon ya danganci da irin yadda su suka baiwa ilimin mahimmanci da kuma zumar da za su ba da da domin wannan abin ya nasara me yake sa kowane lokaci in an yi shi za a samu dangarda saboda ra'ayoyi na mutane ba su mai da hankali waje guda ba na ribar jama'a sai dai so tari ribar mutum guda shi dai za ka tunani abin da za ka samu sabanin abin da al'umma za ta samu gaba a cewar muhammadu abubakar mai inkiyar hamma shugaban wata ƙungiyar uwayen 'yan makarantar boko ko jes da ke cewa fa ba nan gizo ke saka ba saboda wannan hanyar da an ka ɗauko a nasa ganin ba za ta hidda sha'anin bokon kasar ba daga cikin mawuyacin halin da ya samu kansa a ciki wannan taro da duk yawancin ƙungiyoyi suke yi ba wani abu ne ba don su samu finan saman ne kawai kungiyoyi wannan na turawa to ne mun san komi Kullum ayya mai su ne ke tahowa su zo su ce da sunan jihar tawa bisa fannin ilimi ga abin da sun ka zo sun ka wallafa ma uwayen ɗiya wannan tabo ba a biyo hayyar da kwata-kwata ba za a samun ilimi ya ci gaba a cikin wannan ƙasa mu. To wace hanya ce kai kake ganin za a iya bi domin a cimma manufa? Abobi ne zuwa uku. Na farko mushanni sai an ba su horo na wanda ya kamata. Na biyu a diba a gawar za ya ƙara musu albashi. Abu na uku ya kamata kamata a cikin birane an huce yawo shi zamna ƙasa yana karatu an huce yawo ya tsaya a cikin kalastakara, ana ba shi karatu kenan tanki wannan mutane ba a ba su muhimmanci ba ilimi a cikin wannan ƙasa namu ba ta ya bunƙasa. A nasa ɓangaren Abdulaziz Musa Abubakar magatakarnan ƙungiyar malaman makarantar boko 'yan kwantragisi na Celebration birnin Kwanni cewa ya yi siyasa da turawa da ma rashin ɗaukar malaman boko 'yan kwantragi a matsayin na dindindin na ɗaya daga cikin abin da ya sa sha'anin bokon ƙasar ke ci gaba da taɓarɓarewa. Ko yaushe duk ƙungiyar da ya hito zai nuna husawa shi biskan maido martabar ilimi a ƙasar Nijar wannan abin godiya ne. Balle kungiyar rotab wanda bankin ilimi fanni fanni da yawa kowa ya sani da kungiyar rotab take fafatuka shekaru da yawa akan tattalin arziki tukuna sannan yanzu sun shiga harkan fannin ilimi kenan dole ne kowa san da kasar Nijar yau shekara goma sha uku baya yanda ilimi ta tabarbare mu a kanmu ba ɓoye ne kungiyarmu haɗin gwiwan kungiyoyi na harkar makarantun ne mun yi ta kokuwa dan lakwal ta zo biskan yadda an kasanta na da na ba da horo na gaske sai gashi yanzu kuma kan siyasa ta kare abun ta rushe mutane ko da lokacin nan bu lokacin nan ma suna kokarin su tare da haɗin gutun da suna formen kungiyoyi namu na sandika ana haduwa da su suna kama ko da har transformation ne suna yin shi na mambobi a maido mu martabanta gashi na yanzu kuma sun sake dawa ko da dai eh, eh, iko ya sake sun dawo suna ba da gudunmuwansu saboda ilimi da ci gaba na farko son rai siyasa kai wallahi siyasa na ta kawo ta lalace a kasar Nijar bature kowa san turawa ba ba son na suke kuma kowa gani bankin harkan tsaro cikin tattalin ilimi kullum sai sun kawo mu sa harkan sabon solo cikin tayar da ilimi kuma na biyu sun yi yanda za a yi gwamnatin da ya rushe sun yi duk yanda za a yi su kawo matsalacin harkan lakwacin tayar da ilimi a yi yarjejeniya ba a cikin da mushanni kullum sa a ɗauko abu wata sabon solo wanda zai sa lakwal ta lalace a ƙarshen ta mun ka ce ya kamata lakwal a maido harsuna zabarmanki na hausa ne buzanki ne hillanki ga sunan dai sun ka kiya daga baya dai da sun gane harkan bai sai sun ce a koyar da turanci ma a koyar da cikin harsunan mu lalle lalle akwai harkan mushanni ciki mushanni ba su da horo ba ba su horo yawancin mushanni ba a biyan ma'aikata akan lokaci ga harkan kwantaraki da take ta karewa ba ta karewa har yanzu muna fatuka bisa harkan tanka ba mushanni yan kwantaraki an ka ba su su zan mushen dindindin wallahi ko gobe lakwasai ta tabarbare wani uban ɗalibai a wurin taron ya yi kira ga hukumomin ƙasar ta jamhuriyar nijar da su ƙara azama don ƙarawa sha'anin karatun bokon kwarjini da bunƙasa shi a kowane bangare. to sunana nima alhaji ali abdul dan mai waina mu ne uwayen yara 'yan makaranta ƙungiyar rutab da ta yi wannan taro mun ji daɗin wannan taro sosai alhamdulillah kamar yadda irin karatu yake ta koma baya shi ta gaba shi dawo gaba yanzu an samu waga kungiya ta samu ta yawan wanga zama ta to shi na muke tunanin nan gaba abin da za a zakuwa da zai biwa baya sai ya na harko saboda retaf in ka diba sun tsaya sun yi nazari sun yi duka abubuwan da kamata a yi ga yara da karatun yara duka wannan abubuwa sun yi bayani a kan shi da inda karatu yake da matsala ga inda matsaloli yake da sun yi bayani sun shinkiɗa dokoki daki-daki yadda za a taya karatu cikin ƙasanmu ma baki ɗaya ba tare da an samu wasu matsaloli ba kasan abubuwa suna da dama da yake kasan ana cikin wani lokaci na mu nan a ƙasa gaba ɗaya akwai abubuwa waɗanda ke tahorawa sosai to hadda shi da taimakon da mu ba mu ma yara sosai to shi an ran ma ka ganin abubuwan sha taɓarɓarewa to amma yanzu kamar yadda irin wanga zama da an ka yi to shi na muka tamma nan gaba ta ayyan mana ɗa mai ido bisa ga karatun yara to abin da mu a shawarar mu bisa ga muna matsayin mu na uwayen yara 'yan makaranta shine gwamnati ta karfa gwiwa zuwa da karatu duk abin da za a yi a san tsarin da za a yi bisa karatu aka nan gari saboda karatu ilimi shine kan gaba rayuwa ba ta yi sai da ilimi duk ƙasar da kaga ta zamna lahiya da ta ci gaba to da karatu na take ci gaba to shi na muke so da Allah ga shugabanni a tsaya a nazari a gani menene kamata a bullo muna ta yadda za a yi ilimin yarenmu ya ci gaba kamar yadda kullum. Kasancewa mafi yawancin ire-iren waɗannan tarurrukan na zama dandalin shan shayi ne yasa waɗansu ke ganin ko ko a wannan karon ma 'yar gidan shi ce ko da yake a cewar basiru kadi umani na kungiyar cizas niger ta malaman makarantun boko akwai alamun wannan karon lamarin zai canza mutane suna yawan haɗuwa yawan taro amma kuma sai ka ga kamar taron bai aihuwar da da mai ido amma ga wannan lokaci ina tsammanin yanzu za a samu canji yanayi ga wancan lokaci abubuwa na ake na siyasa wanda ga sa ai zaman dan siyasa ne dan su ja hankalin mutane to shi kuma zuwan gada da zan cikin aiki na na ƙasa muke ya zama dole mutane su mai da anniya a bar tarihi kuma a gani a ƙasa matsayin mu na ƙungiyoyin na maya fannin education harka ilimi za mu ciya za a samu za a samu masala. da kammala taron na kwanaki biyu da fatan ƙananan hukumomin ƙasar su ƙara kaso biyu cikin ɗari na kasafin kuɗin su a fannin ilimi yayin da ƙungiyar taro ta ta ɗauki alƙawalin gabatarwa mahukuntan ƙasar da shawarwarin da jama'a suka bayar a wurin wannan taron haruna Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.